Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. A ƙasar Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a boa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da daren yau Alhamis biyar ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Tusile da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. To a babin rahotanninmu za a ji cewa wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta umarci hukumar 'yan sandan ciki ta DSS da ta saki shugaban kamfanin yada labarai na Sahara Reporters mr omoyele showore cikin sa'o'i 24 za kuma a ji kashi na biyu na hira da malam aminu sule na network for justice kan batun sadaukar da kai bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi ko kuma a yi bayani kan yadda mai magana kan sadaukar da kansa don ci gaban al'umma kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyar akwai mu kuma ta da wasanni a takaice amma da farko sai an sha labaran duniya. ga labaran a yammacin yau hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana gwagwarmayar tara kuɗi sama da miliyan biyu don sauƙaƙa matsalar ƙarancin abinci a ƙasar zimbabwe durƙushewar tattalin arziki da kuma fari a ƙasar da ke kudancin afirka wanda a baya yake da albarkacin abinci sun yi sanadiyar kawo ƙarancin abinci ga mutane miliyan biyar da ɗigo biyar maria na amfani da garma don yin huda a gonarta a lokacin da aka shiga yanayin damina a zimbabwe amma gwauruwar 'yar shekara 66 da haihuwa tana da damuwar cewa ba za ta samu abincin da zai kai ta kaka mai zuwa ba. Ah, Hunger and poverty are real here. I do not even have fertilizer for the land I am preparing. All my crops Akwai yunwa da talauci a nan. Ko taki ba ni da shi don gonar da nake gyarawa. Rana ta kona amfanin gona a daminar da ta gabata. kuma babu wani tallafin abinci da ke tafe ba a samun masu sayan wasu 'ya'yan itace na dawa da muke da su jama'a ba su da kuɗi ina fata gwamnati za ta taimako da wani tallafi musamman don mu tsofaffi yunwa na janyo mini ciwon kai sosai a yau alhamis shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta umarci shugabannin jam'iyyar democrat akan su ci gaba da aiki akan rubuta takardun shirya tsige shugaba donald trump tana mai ayyana cewa shugaban ya yi amfani da karfin ikonsa ba bisa ka'ida ba pelosi a wani takarda takaitaccen jawabi ta faɗi cewa shugaban amurka na jam'iyyar republican ya ƙi kiyaye dokokin aikinsa a matsayin shugaba ya kuma saba rantsuwar da ya yi a kan bin kundin tsarin mulkin amurka a lokacin da ya tursasa ukraine a kan takaddamar da bincike a kan ɗaya daga cikin manyan abokan hamayyarsa na jam'iyyar democrat a zaben shekara 2020 wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden binciken da zai taimake shi yayin da zai sake neman takara pelosi ta buƙaci ɗan majalisa gerald nadler shugaban kwamitin shari'a a majalisar inda aka fara zaman jin ba'asin game da binciken duba yiwuwar tsige shugaban a jiya laraba da kuma wasu sauran shugabannin kwamitocin jam'iyyar democrat su rubuta takaddun tsige shugaban kuna sauraron labaran ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc dubunnan ma'aikata a kasar faransa sun ƙauracewa ayyukansu a yau alhamis a yayin da ƙungiyoyin ƙwadago suka gudanar da yajin aikin gama gari na nuna rashin amincewarsu da shirin shugaba emmanuel macron na yin gawan bawul a tsarin fanshen ƙasar duba da cewa ƙudurin yin sauye-sauye a tsarin na fansho zai tilasta wa miliyoyin mutane su daɗe suna aiki kafin su yi ritaya ko kuma a rage musu kudaden fanshansu wannan shi ya sa ya janyo yajin aikin lamarin da ya sa harkokin suka tsaya cik a wasu sassa na kasar yajin aikin ya haddasa rufe hanyoyin sufuri a kan dole kuma aka rufe makarantu sannan kuma babu isassun ma'aikata a asibitoci babban sakataren rundunar neto ya jaddada cewa an samu ci gaba mai kyau a lokacin taron ƙawancen rundunar a birnin london don bikin cika shekaru 70 da kafa rundunar a cikin wannan makon yayin da shugabanni suka ƙara jaddada aniyar su ta kare ƙasashensu daga duk wani farmakin rasha biyo bayan taron koli na kwanaki biyu wanda aka kammala jiya laraba rundunar neto ta fidda wata sanarwar haɗin gwiwa tana yabawa da ƙawancen da ke tsakanin turai da amurka ta yamma yayin da kuma ta jaddada amincewarta ta yin abin da ya kamata kamar yadda yake kunshe a wata yarjejeniya ta washington treaty da ke cewa hari akan kasar kawance daya tamkar hari ne akan dukkan ƙasashen shugabannin ƙasashen ƙawancen na neto 29 sun amince akan cewa matakan rasha na zama barazana ga tsaron kasashen turai da na amurka ta arewa labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To a babin rahotanni za mu fara yada zangon ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda wata babbar kotun tarayya ta bayar da umarnin sakin shugaban kamfanin yada labarai na Saharar Reporters cikin sa'o'i 24 Umar Faruk Musa gare ka. wata babbar kotu tare a abuja ɗazu-ɗazun nan ne ta yanke hukuncin cewar hukumar tsaron ƙasa ta dss ta saki mr shaware shugaban kamfanin wallafa jaridun nan na yanar gizo wato sahara reporters daga tsaron da take masa a cikin awa 24 wannan hukuncin da ya kawo cece kuce tsakanin lauyoyin inda mr femi falana yake ta nuni da cewar umarnin na nan take ne cewa hukumar dss ta sake mr shaware yayin da kuma lauya liman wanda ke kare dss a gaban kuliya yake cewa umarnin da aka ba su bai ce a sake shi ba sai fa an cika sharuɗa da ka'idojin da kotun ta farko ta shimfiɗa cewar sai ya cika ka'idojin kafin a bada shi beli dangane da haka na tuntuɓi ɗaya daga cikin masu hudda da jama'a a hukumar ta dss wato ahmed shamsuddin domin in ji ƙarin haske dangane da irin matakin da za su ɗauka game da wannan hukuncin da kotun shari'a da ke abuja ta yi wato sakin shawari da kotu ta yi yau lallai mu masu bin dokokin ƙasa ne kuma dama ba mu ce ba za a sake shi ba amma akwai wasu ka'idodi ne da ya kamata a cika kafin a sake shi kuma wannan ka'idodin har yanzu ba a cika su ba amma insha Allah ana cika su ko yanzu ne cikin minti biyu da muke magana na ya cika dokokin nan za a sake shi ya wuce amma kana ganin kamar abin da kotu take nuhi kenan cewa sai an cika sharuɗa ko ko a'a umarnin da ta bada ta ce ne kawai a sake shi ko bai cika sharuɗa ba ganin cewa na ji falana yana cewa ai an ce a sake shi ne kawai wannan ka'idodin har yanzu ita kotun ba ta ɗauke su ba suna nan in aka cika ka'ida tun da duka mu masu bin dokoki ne na ƙasa da ya cika wannan ka'idodin don kotun ba ta ce mana a cire ka'idodin ba wadda ta tsara tun baya to tun da suna nan har yanzu sai kuma an ƙarasa wayannan dokokin duka kafin a samu a sake shi ahmed shamsu kenan jami'in hudda jama'a ofishin hukumar tsaro ta dss yana tattauna da ni dangane da wannan umarni da kotu ta bada a yau cewa a saki shawari a cikin awa 24 umar faruk musa mur amurka a abuja nigeria alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana a gaida umar to a shirinmu na yamma mun yi hira da shugaban kungiyar kai dauki ta network for justice malam aminu sile kan muhimman wato muhimmancin yau wadda take ranar jaddada muhimmancin sadaukar da kai don jama'a to a babi na biyu na hirar malam aminu sule zai dora ne kan inda yake bayanin rawar da ya kamata gwamnati ta rika takawa gwamnati kuma ta sassauke nauyin da ke kanta musamman wannan bangaren mm. ta buɗe dama mutane hanyoyi wato ina nufin um, hanyoyin da za su samu sauƙin aiwatar da wannan misali kamar ba tsaro tabbatar da sun ba da tsaro a ko ina domin mutane su kai ga nan yanzu kauyukan da ake fama da hatsaniyar nan da dama mutane ba su iya zuwa wurin ma balle su kai taimako hmm. to a nan wurin gwamnati ne ya kamata a ce ta taimaka ta ba ta buɗe hanyar da yanda jama'a za su kai taimakon taimaka ma yan uwansu kuma su jawo hankalin yan uwansu ba su aikata irin wa'annan abubuwa su bari To Haji Amin akwai wani kira kuma da kake da shi ga shugabannin addinai koko na ce akwai rawar da kake ganin za su iya takawa su ma a wannan gwagwarmayar? su a gabanin addinai dama kullum matsayin su na wa'azi ne da kuma faɗakarwa hmm. a duk inda suke da Allah su rinka faɗakar da jama'a su rinka amfani da wannan dama suna sadaukar da kawunan su hmm. yara kuma waɗanda ko kuma mutane waɗanda suke aikata manyan laifuka ƙauyuka da sauransu masu kamar jama'a hmm. su ma su ɗauki wannan rana da muhimmanci su saki jama'a su saki jama'a saboda Allah su koma gidajen su su da iyalansu su ci gaba da wa'azi su masu wa'azi a majami'u da masallatai da duk inda jama'a ke taruwa su ta wa'azinsu kuma su tabbatar da cewa suna jawo jama'a kusa suna nuna musu su bari yin wa'azoji wanda zai tada hankalin jama'a wanda zai kara nisantar da jama'a da yan uwansu da tashin hankali da sauransu ni na kwantar da hankali ne da jawo hankali haka to amin kana ganin yan kasuwa su ma akwai abin da kamata a ce sun yi albarkacin wannan rana eh, ya kamata su ma yan kasuwa su tabbatar da suna ɗiban wani abu daga cikin dukiyoyinsu suna sadaukarwa da ya irin wa'annan ranaku ba ni manta da wani dan mai mashin haka wani yake ba labari abuja ya fito gida haka ya gan shi yana dan keke na ɗin da ake shiga mm. sai ya shiga sai kai shi wani wuri sai ce shiga kudu ya ce a'a yau ranar nan na sadaukar ne mm. duk wanda ya hau mashin ina yana bari mishi kyauta saboda ka ya ayyana wannan rana kuma ikon Allah ranar ya ce kawai shi ya riga ya gama samun kuɗin shi shekaran jiya da jiya yau ya ayyana wannan rana taimaka ma mutane ne kawai hmm. shi kuma wannan yana da kuɗi sosai ya ga ah, to menene za a taimaka masa da shi tun da ya fi karfi ce a'a ah, ban san komi gare ka eh ai ne da in taimaka to mutane su koyi irin waɗannan mutane ya kamata duk mutane su gane haka saboda haka yan kasuwa su ɗan taimaka ma mutane Malam Aminu ke nan na kungiyar Network for Justice ke jaddada muhimmancin sadaukar da kai don ci gaban al'umma. To an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi ko bayani kan irin sadaukar da kai da mai magana kan yi shi ma. Kafin nan a ɗan ji wannan. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To bari mu fara da daga makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar wake kan layi. Assalamu eh, alaikum. Wa alaikum assalam. kuma Mala Alina daga Dogon a cikin jamhuriyar Nijar. To ka burge mu daga Dogon Dutse muna sauraren ka. ko abin da an ra'ayi na bisa ga abin sadaka mai hukunta sadaka kai ga aiki na Na jama'a ba? Awo. shi eh, ina ban ba fahimta ba abin da ba da bayani ba wato yawa mai magana muna son mu ji irin yadda yakan sadaukar da kai shi ma don ci gaban al'umma ko na kusa da kai ko da na nesa ne ta yaya kan taimaka ma al'umma ah, eh, sabila wato ba dan wai dan wani lada ko wani abin da larawa ke cewa sabilillah ba dan lada ko wani abu ba dan kawai ka kyautata ma jama'a ko dan ba dan a baka wani abu gwamnati ta baka wani abu sai dai ko Allah ya ci gaba ta ta wata kungiya ta mu da muka taimaka ma gari na dogon nutsaka ta kungiya ana ce mata kullar Mm. to muna sadakan mu muna zakwa muna aiki na gari na yaran gari namu na dan garin dogon duki mm. da kuma cikin kasar Nijar ko ina na kungiyoyi wadanda daga sadar kai suna zuwa suna aiki na lada kamar na makabarta haka ko yaran fallaci duka bisa mm. da kai kenan muna shi da ba dan a biya mu ba na gode mu da Amerika to mun gode sosai da abun misali da ka gabatar mana to bari mu koma Najeriya wa ki kan layi a Nasarawa To alhamdulillah to salamu alaikum. Wa alaikum ah, salam. Malam Ibrahim kana tare da Garba Sale likita rediyo na garin Agwabin Domin jihar Nasarawa. Kuma uban kungiyar muryar Nasara mai kokarin hada kan al'umma da taimaka ma juna. Ya dai. To muna jin ka. To madalla to to a gaskiya mu musamman ma kungiya muka kafa don taimakawa kanmu da al'umma hmm. ta kowane fanni kuma kuma ta wajen bangaren shiga gidaje ma mukan yi mu kokara mu nuna wa mutane ga yadda za a zauna lafiya ga yadda za a taimakawa juna kuma a cikin sana'o'in mu dan abin da Allah ya hore mana mukan dan cire mu taimaka oh. mukan dan bi wuri wuri da shara da sauransu da dan gyare gyare muna yi misali ni kaina a bangaren sana'a na ni mai gyara rediyo ne in na gyara wani lokaci na dubi mutum na kan ce mishi ba ni abin da Allah ya hore maka domin na fi karfin wannan abun oh. to irin wannan taimakon shi muke so kowa ya kuma a jawo yara a koya musu sana'a duk muna wannan kokarin haka muke so kowa ya zama mai taimako zuciya daya To, gode Malam Ibrahim. Mun gode mu Allah ya ba da lada. Daga nan bari mu je mu birnin Baden. Wa ke kan layi a birnin Baden? Sunana a tafiyar Ajiga Abdullahi. To Malam Abdullahi muna jin ka. Wato taimakawa kowanne iri yana da daɗi mu nan abin da muke yi a mu mukan share-share da masallatayya muna wanke butoci muna tara ruwa sadaka domin Allah kuma idan mutum wani kaddara ya same shi muka tabbatar gaskiya ne muna taimako a kungiyarmu oh. mu tattara kuɗi mu taimaka mashi oh. in da tafiya gida ne ya tafi gida in kuma na taimako ko an mai haihuwa ko wani abu to muna kokari akan mun tabbatar da muna yi ne domin gobe Allah ya biya mu oh. to mun gode da wannan abun misalin bari mu je mu Niger wake kan layi a Mina ko kuma dai jihar Niger Ibrahim wanke hula a garin mai a Kimba to takwara muna jinka ka to ma sha Allah lallai al'amarin na hoye da muke da Allah saka muku da alkhairi amin domin saboda ni dai bakin ya gwargwado ba abin da zani ce sai dai kira ga ainihin masu dan hali haka da majiya karfi na karfin jiki da kuma majiya karfi akan bangaren dukiya domin saboda akwai jama'a da dama duk inda zaka kasance za ga akwai masu bukatar taimako ya mm. kamata ko a ce masu arziki da Allah horewa rika taimako a kowane bangare mu ma wani bakin ya gwagwado muna ba da tallafi game da abin cikin gidajenmu da makwabta ba laifi alhamdulillah ya kiran da muke da masu hali kenan a taimakawa jama'a to mun gode malam ibrahim daga jihar naija bari mu kada katsinan duk ake kan layi a katsina eh, galadima ne daga musa local government to galadima muna jin ka ya hidimomin ku ya aikin ku lafiya lau To, gwamnati ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta duba abubuwan da ake yi. Domin wasu mutane ba za su iya ba sai gwamnati ta sa karbinta. Mm. Ya kamata a ce gwamnati ta taimaki al'umma. Shugaban ƙasa ya kamata ya duba talakawan da suka zaɓe shi. Mm. Domin ana kame mutane ga kilafin a ƙasar nan ta yi yawa. ya kamata a ce ya duba ya san mutane suka zaɓe shi ba kawai ya tsala mutane su ai ta kame su ana an san miliyan biyu miliyan uku to mun gode sosai na musawa daga katsinan ko bari mu je mu kaduna garin gwamna wake kan laya kaduna kalmaci garba barka da yammaci barka mutala sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya abokin mutala ne lalle ku <laughs> Ci To ka almasi kun kawo babban maudu'i kuma wannan rana da majalisar ɗinkin duniya take warewa yana da matukar muhimmanci. Haka. To amma ni ka san ayin da ba a nan gizo take saka ba. Uh-uh. Da yawa za ka ga idan an fidda irin wannan rana mutane ba sa ɗaukar ta da muhimmanci akan abin da ya danganci ma kamar shugabannin mu. Uh-uh. Yanzu ka ga yanzu idan muka ɗauka ka ga a unguwanni uh. kamar inda dai aka yi maudu'in yamma da yawa za ka sami irin wannan kungiyoyi idan aka kafa su na sa kai uh. wanda za ka tallafa unguwarka da yankinka da wani ɗan community da sauransu. To amma matsalar ana samun bujirewa da ita kan bangaren gwamnati hmm. kaga yadda za a ce suna ba da goyon baya hmm. to duk irin waɗannan ma mutane suke korafin ana satan mutane da barayi da shauransu na unguwanni duk ba za a same su ba hmm. amma da kiran da muke yi ya kamata al'umma su rika kasancewa suna kafa kwamiti wanda aiki na jin kai aiki na sa kai wanda ke duk abin da za ka yi ka taimaki ka da unguwarka da aizan wasu abubuwa idan muka haka za mu samu ci gaba ka almaci garba ina maka barka da yammaci da fatan Allah ya sa tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. mun gode Alhaji Musa daga kaduna bari mu je mu taraba wa ke kan layi a taraba alaikum haruna ne barau daga mutum biyu to malam haruna muna jinka Eh, yawwa ban san akan wane maudu'i wato magana ba yawwa muna magana ne kan irin yadda mai magana kamar kai da ka kira mu kana son kai magana ka gaya mana yadda ka kan sadaukar da kanka saboda ci gaban al'umma ba dan ko gwamnati ta biya ka wani abu ko kawai dan kawai kamar yadda fi sabilillahi na'am na'am mm. eh, lallai shi wato shi labaru mm. saboda haka mutum ya sadaukar da kansa ya yi abin da ya dace yi shi domin Allah shi ne mafi alkhairi. Oh. saboda ne saboda su 'yan jarida kusan duk wani abin da ke faruwa a duniya su ne jagorori oh. waɗanda suke yaɗa shi oh. sannan kuma su ne umurka ba isan daidaita lamari su ne umurka ba isan kuma wargaza duk wani al'amari kare Yawwa saboda haka su yan jarida suna da muhimmancin gaske to mun gode sosai da wannan shawara taka daga nan bari mu kada jihar naija kuma wake kan layi a jihar naija ana magana da lawal bello tun ya magajiya to lawal muna jinka to a halin gaskiya ni na a nan garin tungan magajiya mm. muna da 'yan agaji waɗanda suke ƙoƙari a kan waɗansu al'amura na rayuwa wanda yake ba don kuɗin su suke yi ba suna yi tsakani da Allah ne kamar 'yan ƙungiyoyi haka mm. su taimaka saboda Allah. Mm. To da za mu samu shugabanni waɗanda su ma suna muna haka suna ƙara encouraging din mu da sai mu ji daɗin al'amarin nan saboda haka ka almasi Allah saka muku da alheri kana magana da lawar rokista a tungan magajiya to mallawa Allah isa waɗanda ya kamata su taimaka muku sun ji wannan wato kira da kai bar mu je mu Kaduna wake kalla a Kaduna Ibrahim ka almasi ina maka fatan alheri ni ma ina maka fatan alheri sunana yakubu dodge sabon o oh sabon na kiran waya daga nan garin kamar ikulu zangon katab local government to sabon o oh sabon ka gaya mana me kai kan taimakawa eh, jama'a da shi dan da kaga mm. ne sana'a na a caba ne duk lokacin da na fita duk ranar duniya mm. idan ban ga mutum a hanya ban yana tsare yana da kuɗi da bashi da kuɗin Allah da zan dauke shi rage mishi hanya ikon Allah eh kago nan sadaukarwa ne kuma kan ku wannan gidan rediyo ba abin da zamu ce muku sai dai godiya mm. domin kun sa duk duniya da kaga duniya da take jina ba wai kamar da kadai suke jina ba haka kaga wannan sadaukarwa ne muna guda sannan mu kuma mun samu kalubale na rayuwa irin taimakon da muke yi mun yi zama da masu arziki ne kamata su taimake mu faka wallahi tallahi a gaban ka sai a kira wani anesa a mun taimako amma ka ba taimake ka ba. To mun gode sosai wallahi da wannan shawara taka da kuma eh, yadda ka kan taimaka kai ma da ka bayani. To daga nan bari mu je mu Naija ila yau. Wake kan laye a Naija? kala masu kana magana da injiniya mai gero makeri lokon takwar jihar Naija. To injiniya muna jin ka. To tsakani da Allah wanga maulidi na kuwa muni wani na farin ciki da shi tsakani da Allah saboda yana karatar da mutane da bacci don ya dace kowa mm. ba wai gwamnati ba. Mm. Sa'ada a ce shi ma akwai abin da ke tallafa a shi bidin layi. Mm. to gaskiya ni na farin ciki da wanga maulidi na kuma muna kokari mu ma kowane bangare da masana'anta da wani kasuwanci da aikin kowa na ya kawo ma ya taimaka ma bayan Allah yi sirrin ba tare da kai kawo ka ji kawawa da kaza ba mm. insha Allah to mun gode sosai da wannan shawara ta kai ma da ka bayar wacce ke da muhimmanci sosai kuma za ta taimaki masu niyyar taimaka ma jama'a ba don a biya su wani abu ba mun gode sosai ma kowannen ku to ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. dan wasan kungiyar super eagles ta nigeria leon balogun ya bayyana yakinin cewa yaƙi da nuna wariyar launin fata ga 'yan wasa abu ne da ke bukatar gudunmuwar kowa da kowa inda yake ganin akwai bukatar samar da hukunci mai tsanani ga duk wanda ya aikata haka balogun mai shekaru 31 da ke taka leda a ƙungiyar brighton ya kuma nuna amincewa da matakin wasu 'yan wasa da ke ficewa daga fili idan suka fuskanci matsalar wariyar launin fata sai dai ya bayyana bukatar sauran 'yan wasan da su rika goyon bayan 'yan uwansu da aka nuna wariya ta hanyar ficewa daga filin wasa baki ɗayansu. hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta rage yawan lambobin gwarzayen shekara da take bayarwa a kowace shekara ya zuwa goma kacal a maimakon talatin da take bayarwa a can baya. 'yan takarar zakaran kwallon kafa na afirka goma na karshe na bana sun hada da zakarun shekara biyu na baya wato mohamed salah na kasar masar da sadio mani na senegal da kuma dan kasar gabon pierre emerick aubameyang hukumar ta kaf ta kuma bada jadawalin sauran lambobi tara da za a bayar kwamitin zartarwa na hukumar da kuma wasu 'yan jarida ne suka taru suka zaɓi 'yan takara goma na ƙarshe na gwarzon shekara za a bayyana gwarzayen shekara ne a bikin karramawa na wannan shekara a ranar bakwai ga watan janairu a ƙasar masar mai horar da 'yan wasan kungiyar everton marco silva yana fuskantar barazanar rasa aikinsa bayan ɗan karin kashin da kungiyar ta sha a gidan liverpool a wasan premier a jiya laraba a yau alhamis ana sa ran hukumar gudanarwar kungiyar ta yi matsaya a kan makomarsa yayin da kuma ake ganin yiwuwar baiwa tsohon kocin kungiyar david moyes aikin na rikon kwarya moyes ya kwashe tsawon shekaru goma sha ɗaya a matsayin kocin everton din kafin komawarsa manchester united a shekara ta dubu da goma sha uku rahotanni na nuni da cewa kungiyar leicester united ta ingila ta shiryawa ta yin karin albashi na fan miliyan biyar ga kocin kungiyar Brendan Rodgers domin kawar da shi daga sha'awar Arsenal. Rodgers mai shekaru 46 ya kasance a komar Arsenal da ke neman maye gurbin Unai Emery. ya rattaba hannu ne a kwantaragin fan miliyan biyar a farkon zuwan sa kungiyar ta everton a watan fabrairu to amma an yi ta yin ninka masa adadin idan har zai tsaya ya ci gaba da aikin nasa murtala faruk sanyin na a washington dc To a gaida Murtala ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takaice. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana gwagwarmayar tara kuɗi sama da miliyan 200 don sauƙaƙa matsalar abinci a ƙasar Zimbabwe. Durƙushewar tattalin arziki da kuma fari a ƙasar da ke kudancin afirka wanda a baya ke da albarkar abinci sun yi sanadiyar kawo karancin abinci ga mutane miliyan biyar da digo biyar a yau alhamis shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta umarci shugabannin jam'iyyar democrat akan su ci gaba da aiki akan rubuta takardun shirin tsige shugaba donald trump tana mai ayyana cewa shugaban ya yi amfani da karfin ikonsa ba bisa ka'ida ba pelosi a wani takaitaccen jawabi ta faɗi cewa shugaban amurka na jam'iyyar republican ya ƙi kiyaye dokokin aikinsa a matsayinsa na shugaba ya kuma saba rantsuwar da ya yi a kan bin kundin tsarin mulkin amurka dubunnan ma'aikata a ƙasar faransa sun ƙauracewa ayyukansu a yau alhamis a yayin da ƙungiyoyin ƙwadago suka gudanar da yajin aikin gama gari. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe wasu abokan aikinmu su gabatar muku da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna taya wani daɗaɗɗen wakilin muryar Amurka wanda shi ma ya sadaukar da kansa matuƙa wato Malam Nasiru Adamu El Hikaya murnar zagayowar ranar haihuwarsa. Allah ya bashi tsawon rai mai albarka. haka kuma muna taya iyalan alhaji kabir ibrahim matu da na alhaji awwal gambo murnar ɗaurin auren 'ya'yansu maimuna kabir da angonta kabir gambo wanda za a yi jibi asabar a fadar mai martaba sarkin samunaka da karfe 11 na safe Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa musamman ma ita Aisha Tisle wacce ta karanto mana labaran duniya da Julie Leras Gresham wacce ta hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Mishak Dumunski ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma goban.